السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a Sha 17 ga watan jimadar ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da 1437 daidai da biyar ga watan februari shekara ta da shida. wannan shine kasan na arba'in da 41 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussain radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijiriya wallafan Uthman bin Muhammad al Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan basu su manta ba mun shiga gaban da malin yake mana bayani akan khalifancin sayyidina Umar dan Khattabi Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda a lokacin da mai karatu ko duk wanda yake nazari ko yake sauraron wannan tsokin zamani na na umar a cikin waɗannan shekaru goma zai ga wani irin jagoranci zai ga wani irin mulki zai ga wani irin gudanarwa wanda bai taɓa jin irin shi ba sai kai mamaki ka ce wai irin wannan gudanarwa har zamanin annabawa ba ya irin shi ba an yi wanda ya fi shi amma abin da ya sa kake ganin hasken wannan gudanarwa na na umar a zamanin da ya shugabanci al'umma shine hasken da annabi ya haska shi da shi ne kuna gano wannan da kyau ku tarbiyyar annabi ne ta bayyana karar a fili domin a hadisi annabi ya ce satakunul khilafa min ba'adi alamin walin nubuwa na aman annabi ya ce a bayana za a samu khalifanci da za a yi a bisa tsari na annabta na tsawon shekara talatin annabi ya ce bayan wannan khalifanci alamin walin nubuwa to za a samu kuma mulki na sarauta mun gano wannan da kyau ko bayan wannan kuma mulkin zai rikide zai zama kama karya daga nan sai a samu mulkin ɗauki ɗora bayan nan kuma mulkin zai koma zai canza zai koma min walin nubuwa kamar yadda na baya yake da malamai duk sun yi maganganu akan na farko dai a bayyane yake a fili karara ba abin da yake cikin duhu kun gane wannan da kyau domin a zamanin khalifancin saidina abubakar shekara biyu ya yi umar ya shekara goma usman ya shekara sha biyu ali ya shekara shida idan ka ɗauko biyun abubakar ka hada da goman umar ya baka sha biyu idan ka ɗauko sha biyun usman shi kaɗai ka hada to zai baka ishirin da hudu in ka hada da shidan sayyidina ali ya baka shekara talatin cip cip da manzan allah ya faɗi Wani yana daga abin da ke ƙara nuna ma al'umma gaskiyan annabtan manzan allah annabi zai faɗi magana sai ka ga abin ya zo ya faru keke da keke cip kamar yadda manzan allah ya ba da labari domin dama shi wa mayan teku an hawa in huwa illa wahayun yuha wahayi ne abin da manzon Allah ya faɗi to bayan waɗannan ne sai aka samu mulkin ko jagoranci sai ya rikide sai ya koma al'amarin sarautar gargajiya wane in ya mutu ɗan shegaje shi waɗancan su je su kaza daga nan sai kowa mulkin a kashe wane wane ya hau an gane mulkin ɗoki ɗora malamai suka ce shine mulkin dimokuraɗiyya da ake yi idan wannan demokuraɗiyya ta ci kasuwanta ta cinye to abin da ke binta a baya da izinin Allah shine khilafa alamin walin nubuwa waɗannan da suke bige-bigen ba ma ba mai da harbe-harben bindigogi suna kashe musulmi haka siddin mutulakan wai so so suke su dawo da khilafa sai ka tambaye suka ce ita dama khilafan da aka yi ta dama da haka kafa ta da haka aka kafata, ta wane ne daga cikin khalifofin annabi ya bi musulmin da suke bin annabi ya kashe su domin ya kafa khilafa akwai ashe ba annabi suke ma aiki ba suna yin wani abu ne saboda su ne suka fassara nassi da kansu da kuma tunaninsu to duk abin da suka kawo a yau sunan shi bata to bayan da muka dan ji dan takaitaccen wasu bayanai da malam yi mana kwatsam sai ya shigo da wani abu mai sosa zuciya shine kisan sayyidina Umar dan Khattab ko ba komi Umar sarkin manzon Allah ne manzon Allah yana auren Aisha Hafsa Umar aminin annabi ne domin yana daga cikin sahabban annabi Umar khalifan manzon Allah ne kai dukkan kuɗa wannan da umar ko an ƙi ko an so dai musulmi ne an gane shi ko musulmi inda yake annabi ya koya mana son junanmu shi ne wajen soyayyen nama annabi ya kamanta mu kaman jiki ɗaya muke idan shi ta kamin hu'uduwan ta za'a lahu sa'irul jasadi bilhuma wa sa'iri idan gaba ɗaya na jikinka na ciwo duk sauran gaban jikinka sai su kawo gudunmawa na te wannan gaba jin masarsara ido ya bacci tsakanin abin nan matse matsi su fitar da kaluluwa haka ababe iri-iri a jikinka sai jiki ya ɗau zazzaɓi komi dai sai ya rikici to kisan sayyidina umar abu ne babba mun karanta annabi da kanshi sai da ya isharar cewa za a kashe usman haka za a kashe umar hadisin da muka karanta na zamansa akan dutsen uhud uhud da ya motsi annabi ya ce uskun ya uhud uhud ka natsu inna ma alaikan nabi wasiddiq washahida ya ce kai uhud annabi ne ke kanka ba siddiqul wara shi ke kanka as-siddiqu abu siddiqa radiyallahu ta'ala anhu sannan sai ce sai shahide guda biyu abubakar da usman malam yi mana bayani gamsassun bayanai irin yadda aka kashe na umar mun gane inda kashe na umar to idan mun fahimci irin yadda aka kashe saidina umar a yau idan aka rika bin malamanmu ana kashe su sai mu fahimci abin da ƙur'ani ne gaya mana cewa watilkal ayyamu ha bainan nas kamar yadda muke karatu a karatun da ya gabata akwai mafiyoyi wanda su aikinsu kawai shine duk wanda ya yunkuro zai jaddada addini a fahimce shi a bisa tsarin da annabi ya bar shi to za su gama da shi saboda sun fi ku sani da jin labarin cewa akwai wannan khilafa da za ta zo alamin walin nubuwa kuma suna bibiyan duk wani malami da suka ga take-taken shi irin take-taken abubakar da umar da usman da ali ne da sauran sahabban da suka rufa wa manzan allah baya cewa au to yana son ya dawo mutane da irin wancan addini ne da ake ki to za su rufin mashi kuwa da ko da abin da za su yi sai sun kai shi kasa kisa in za ka yi addini irin wannan to ka shirya lalle ilalla bai yiwa za su kashe ka kun gano wannan in ku dama kai ka shirya karaye ne ka ci bulusko to karka yin addini irin naka ko irin wanda suke so in za ka yi addini irin naka ko irin wanda suke so ai daga isra'ila ma bai gagara su aiko maka da gudunmawan tan tebur guda na carbi ba kai taja an gane amma ka unkuro ka zo ka ce ma jama'a a gyara addini irin na annabi kuma ba za a yi sallah ba sai irin nashi ba za a yi komi ba sai irin nashi to kana son ka kawar da tsare-tsaren mulkin da suka kawo na kama karya da mulkin ɗoki ɗora kenan kuna gano wannan yasa Allah maɗaukin sarki ya ƙara jajirtar da mu akan addinin mu na musulunci kuma ya sa mu addinin nagartacce a bisa fahimtar annabi da sahabbai ya dakar da zuciyar mu zagi da cin mutunci batanci duka da ɗauri da kisa ya sa ba mu iya ja da baya akan addinin ba domin musulmin farko ba su ja da baya ba annabi ya ce akan zo da mutum a haƙa rami a saka shi a zo da zarto a tsaga shi biyu amma wannan bai sa sun ja da baya akan harkan addinin ba annabi ya ce Allah zai cika al'amarin wannan addini hatta ya sirar rakibu min sana'a ila hadara maut la ya khafu ahadan illa Allah ya kamata mu natsu addinin nan Allah zai cika shi ana muzuru ana shahu kaga zakaran da Allah ya nufa da cara wallahi sai yayi ka kuwa rukunan mutuwan ɗan tsako ya tabbata idan aka ce ga mazuru na shaho mazuru sojan ƙasa ne shaho kuma sojan sama ne to duk yadda za su hallaka ɗan tsako sun sani amma idan allah maɗaukin sarki ya nufi wannan ɗan tsako da cara duk su gama bilayen shi sai ya girma sai ya kuka kuwa allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin littafin muktasaru siratun rasul shafi na 228 mala yake cewa wa bin mautihi kunga sakamakon mutuwan sayyidina umar in fataha babal fitnati ilal yaumi aka bude kofan fitina fitina ta afko cikin al'umma har zuwa yau dama huzaifa ya gaya mana ita kofan nan a rufe take umar ya ce budewa za a yi ku ballawa za a yi huzaifa ya ce ma umar yo ai in budewa za a yi da sauki idan aka yi kukan kura iya maida ta a rufe ta karere kofan za a yi umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu almusta'an umar na rasuwa wannan fitinan ta taso wannan bala'i ya yunkuru tun daga kashe Saidina umar aka sunanta kashe shugabanni wannan ya ja aka kashe Saidina usman aka kashe Saidina ali aka kashe Saidina husaini kai ta lissafi kuma duk waɗanda suke wannan kashe-kashen suna yi ne don neman duniya an fahimci wannan a lokacin da ka ji zafin kashe maka malamin ka malam albani da malam jafar sai ka lissafa irin zafin da sahabbai suka ji lokacin kashe sayyidina husaini lokacin kashe sayyidina aliyu lokacin kashe sayyidina usman lokacin kashe sayyidina umar ya suka ji kuma wani irin zafi ne sahabbai suka ji lokacin raso manzan Allah wannan ya yasa suka kiɗi mai umar ya faɗa abin da ya faɗa dake wanda sayidina abubakar ya yi a wannan lokacin ya taimaka wajen iya saita al'umman annabi da kuma gudanar da su suka natsu wannan natsuwan ne muke cin moriyan shi har zuwa yau yasa duk abin da ya taso wa musulmi ya natsu annabi ya ce ka auna abin da ya same ka na damuwa da rasa ni da wannan damuwan da rasa ne wanne ya fi girma wajen musiba rasa manzan Allah ku da ka rasa annabi ka yi haƙuri ko ba ka yi ba to ko duk wata musiba da ta taso komin girmanta ka yi haƙuri da ita za ta wuce komin daren daɗewa Allah shi taimake mu wa ƙala abdullahi bin salamin abdullahi ɗan salamin ya ce ma umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara ma Umar da Abdussalam la'abla ɗan salamin yarda ice inni ara fi taurati Abdullahi ɗan salam ya ce ni na gani cikin attauranmu annaka babun min abuwa bi jahannam cewa kai Umar kai ne kofa ɗaya daga cikin ƙofofin jahannama in ka ji wannan kai da kanka za ka ce to me kenan kun gani. umar da ya ji sai numfasa ya ce to fassirli sai ka yi man fassara cin da kai ka ja baki fassara kuma a bakinka za a ji shi ni in zama kofan jihannama ya kuma kala sai abdullahi dan salamin ya ce an tababun min abuwa biha mugulakan ai kai ne kofa daga cikin kofofin da suka daɗe bakin jahannama suka rufe ta ɓam duk wanda yake baya to cikin rahama yake kun gano wannan ba ta yadda za a yi wani ya zo ya kutsa ya shiga jahannaman don ka tara kofin allah ya tahimaha annasu domin kada mutane su zo su afka cikin wannan kofin kai ne ka tara kofan fa'iza mita duk lokacin da ka kwanta ka mutu kun gano wannan da kyau wannan wani irin hikima ne fa'iza mita duk lokacin da ka mutu in fataha to wannan kofan ta bude kenan kun gano wannan da kyau ku kana mutuwa ita wannan kofan ta riga ta buɗe an samu matsala wannan shi ya haifar da duk abubuwan da kuke ji da gani a yau an bayyance wannan da kyau ko Allah shi kiyaye kenan sun karanta cewa dama sayyidina Umar karyar ya shi za a yi a annabi ya gaya masahabai cewa umar shi zai zama mabudi daga cikin ai makulli daga cikin makullin da zai kulle mai nama. an gani ah, sai ta'abirin shi da fitina an fahimta kenan duk wanda ya afka cikin fitinan da ake ciki a yau to ya ja makan shi bala'i da musiba an gano wannan ya ja makan shi bala'i da musiba wanda ba wanda zai kiyaye wannan bala'i da musiba saiwa Allah sai Allah Allah shi kyauta wa fataha Allah ala yadayhi min biladil kuffar garuruwan kafirai da suke ji da ƙarfi da buwayen mulki Allah madaukin sarki ya bude wannan garuruwan ne a hannun sayyidina Umar an gane fara tun da kan farisa rome misra da sauransu malai ya ce an buɗe garuruwan kafirai alfan wasittan wasalasi na madina gari dubu da talatin da shida wa haraba arba'ata alafi bi'a sannan na umar ya rusa coci-coci na kafirai dubu hudu wa kanisa da coci-coci na kiristoci wa bana arba'atu lafi masjid ya gina masallatai dubu hudu wa dawwana dawawin kuma na umar shi ya fara kawo tsarin gudanar da gwamnati ake harka a rubuce wa masarar amsar sayyidina umar shi ya tsara gudanar da birane wawada al-kharaj sayyidina umar ya fara zuwa da tsarin biyan haraji wa arraha tarih kuma shi ne ya fara fitar da tsarin kwanan wata wala fada'il al-mashhura sayyidina umar yana da falololi shahararru wasu sawa bikin ma'athura kuma da abubuwa waɗanda su gabata wanda kowa ya riga ya san su don an ruwaito su rahimallahu wa radiyallahu anhu Allah ji kan sayyidina Umar rahimahullahu wa radiya anhu to bayan da muka ji wannan dan takaitaccen matsala da ta faru da kuma waɗannan darajoji na sayyidina Umar wanda kowane ɗaya ka kalla mai zagin Umar sai ka ce da kai da malamanka da iyayenka wane kuka yi garuruwan kafirai dai dubu da talatin da shida ya ci da yaƙi ko nawa kuka ci sannan kuma ya rushe coci-coci na kiristoci da coci-coci na yahudawa dubu hudu kai nawa ka iya rusawa ba sake gina ta ba ya gina masallatai dubu hudu ko kuna da shi ne ko ko kwace na wasu kuke yi ba wani abin da kuka iya zuwa da ya sai haifar mutane da fitina an gane wannan wannan sai na umar kenan ko ka gaya mutane wannan abin da umar yake da shi duk abin da wani ya zo da shi ka sa ba kafa ka hankali shi na sai na umar da ya kawo tarihi ya haddace kai umar ko bai wannan ba shi dai sahabu manzan Allah ne mun gane wannan magana ta to amma duk da haka ko barka ji farin cikin da makiya Allah suke da mutuwan sayyidina umar a shi shi'atul imamiyya al-isna bukukuna na shekara ko ka ce idi-idi na 'yan shi'a al-imamiyya al-isna al-ja'afariya wannan shi'an ta zazzaki shi'an su khomeini domin idan ka zo masu da irin waɗannan bayanai in sun rena ƙoranka suna ganin kaman gaya maka aka yi ba karantawa ka yi ba sai su ce a'a wannan gullati ne to ba gara gullati da ku ba ku gano wannan da kyau ku ba wani gullati su ne na kawo muku wannan ne fes ku ji ku sani har yau haka suke a abin da za mu zo za mu karanta mala ya ce inna shi'atul imamiyya aladidat min al'ayad wal munasabat malai ce su 'yan shi'a imamiyya suna da edi-edi daban-daban wal munasabat da kuma munasaba iri-iri allati yahtalifuna biha wanda su suke yahtafiluna biha suke yin bukukuna iri-iri kasan su 'yan biki ne har wata muzahara ma ka kasa gane wai menene hikimin yinta ni na san a garin nan in ban da wannan hadisan da ta faru mun gane waqi'a alburutiya ba wanda ya fahimci wai suna da wani biki wai na canza tuta in dai wasu anan sun sani wallahi ni ban sani kun gane na dai san a shi'a akwai haka amma ni ban san sun yi karfin da suke yin haka ba don a lokacin da shi'a za su fara bikin canza tuta sai sun kafa gwamnati suke yi an gane sai suna da hukuma mai zaman kanta wanda ta fi karfin duk wata hukumar da ke ma shi ne suke bikin canza tuta wai ashe har sun kai si wannan kasan nan kun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye mala yace allati yahtafiluna biha wanda suke yin bukukuna da tararruka saboda waɗannan idi-idi nasu in yazo wayanta zuruha bi kulli lahafin wa shauƙin kuma suna tsimaya da sauraron zuwan waɗannan bukukuna da ƙwallafare da shauƙi wa min hazil ayad wal munasabat daga cikin irin waɗannan idi-idi da munasabat iri-iri na 'yan shi'a akwai idu baba shaja'uddini akwai idi mai suna baba shaja'uddini mun gane waye baba ɗinnan nasu wa huwa abu lu'ulu atal majusi shine shaja'uddin ma ba za a kira shi da shaja'uddini ba sai an ce mai baba an gano wannan shi wai wani jarumi ne gwarzo ne na addini allabi katala umar bin al-khattab radiyallahu anhu shi wannan abu lu'ulu'a kamar yadda muka ji shine fa wanda ya kashe sayyidina umar wa yasumuna annahu fil yawmi tasi' min rabi'in al-awwal sai suka riya cewa wai an kashe sai da umar ne a ranar tara ga watan rabi'in al'awwal kaga da suka lalata tarihi ko wa yusammawnahu bi mulmufa mufakhara suna kiran wannan yini da cewa yawmul mufakhara ranan alfahari ranan jin daɗi ranan nuna isa da bunƙasa saboda ranan ne aka kwantar masu da maƙiyinsu yan shi'a fa har a ƙasan nan suna wannan mun gano wannan idu baba shaja'uddini ko da su kira shi da yomul mufahara ko su ce wa yomul tabjil yomul tabjil wa yomul zakatil uzma wa yomul baraka wa yomul tasliya وهم يحتفلون فيه بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة تاروني سنة مرنا da jin daɗi waye an taimaka an kashe masa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara mashi yarda ala yadi hazal majusiyil khabis a hannun wannan mugun ba majushi wa kada saƙa shehu kum aljazairi akwai ɗaya daga cikin manyan marubuta sannan babban shehin 'yan shi'a al’imamul jazairi ya kawo ruwayatin lahun fi zalik ruwayoyi birjik da suke tabbatar da wannan idi da jin daɗi da alfahari da suke yi dangane da abin da ya shafi murnan kashe sai da naumar ka karanta littafin shi mai suna al'anwarun nu'maniyya juz'in farko shafi na ɗari da takwas an gano wannan da kyau ko sai ka ce shi ma aljazairi shi ma gullati ne in ya ce e to zo mu ci gaba na gaba arrafida na abu lu'ulu'a bi baba shaja'uddin yan shi'a suna yi ma abu lu'ulu'a jinjina da cewa shi ba ba shi ja'uddini ne wa ya tabirunahu musliman kuma suna ɗaukan shi a matsayin musulmi min afdalil musulmi daga cikin mafifita fitattun musulmi ka karanta littafin abbas al da kuma alkuna wal alqab a jizi na biyu shafi na hamsin da biyar ba su yadda sam a ce abu lu'ulu'a ba ma musulmi ba ne musulmi ne jarumi ne wanda ya aikin da ma ba a taɓa ganin wanda ya aiki irin nashi in ba ɗan shi'a da ba hawariji ba babu wanda yake alfahari da cin mutuncin musulmi sai su har ga ana jinjina masu ai sun zagi wani ko sun daki wani ko sun wulakanta wani in kawai ga sai ga wanan nan fa musulmi ne wanda sun san idan da a ce ba wai kai da aka yi ma kana kallon ruhin musulunci ba su ba su isa su yi maka ba an gani yana ga wani yana alfahari muwa mu ci uban mutum sai ka ce a kakka ci uban kuwa tafi wusa suka ci zai suna can suna jiran zai je sabon gari inda ake shan giyan ne ci ubansu ko zai je mami ya ci uban masu shan cin alada da kari amma yi ga ƙor'ani a hannunka to zai ci ubanka in yi ga hadisi a hannunka zai ci ubanka in yi kaza kaza kai kuma kana nan da ƙor'ani da hadisi annabi ya ce mutuncin musulmi da jinin musulmi da dukiyar musulmi bai halatta ba shi kuma a nashi aƙidan ya halatta kuna fahimtar wannan sai ka kasa gane wai wannan wani irin addini ne ake yi kuma iri-iri mutane sun kiyarda wai zuciyarsu ta gamsar da su wata fa’a aƙida ce aka shigo da ta yanzu sabuwa protocol wacce ba ta da alaƙa da addinin da annabi ya zo da shi nassi ne kowa yake fassarawa da yadda yake so kawai ita ce muka fara tattauna ta a karatun masailar jahiliya in ba kuma tun satin da ya wuce shine ita aƙidan cewa take ka ɗauki nassi kaman audugar rimi ne akan iska yanzu da audugar rimi da iska wake jagorantar wani to za ka ɗauki kai ne iska ƙur'ani ne audugar rimi yadda ka juya shi haka dole ya juya ƙur'ani bai da ta cewa sai yadda ka ce mashi wannan haka za a addini tsakani da allah jama'a haka za a yi musulunci tsakani da allah musuluncin al'umman annabi ya zama a cikin hadari irin wannan musulmi suna addini ba san inda imanin imaninsa yake ba Allah shi kyauta yanzu kowa ya san abu lo'ulu ba musulmi ba ne amma jiyan da yau shi a suka musuluntar da shi sau da ya kashe masu makiyinsu kuma shi annan sun fi kowa cika bakin ma ba wanda ya kai su musulunci Allah shi kyauta malai yace fa innahum yu'iduna limaqtali umar suna yin idi domin kashe sayyidina umar wa yusammauna katilahu suna raɗa ma shi wanda ya kashe sayyidina umar wa huwa abu ba lu'lu'a baba shaja'uddin wa ikhtara'u yatin mansuba ila alibaitin na sun kirkiri ruwayoyi da yawa waɗanda suka kirkiro suka danganta zuwa ga alibaitin nabawiyya mufadaha bi annallaha ta'ala ausa nabiyahu cewa wai wannan bikin in an kashe na Umar Allah ne ya umarci annabu ma yi. bi an fila biliyomin da zai katala abu lu'lu'atil majusi ya Umar annabu ya ba da labari akwai lokacin da abu a zai kashe na Umar in ya kashe sayyidina umar kuma ai ta biki kaga ba matsala in dai Allah ya gaya ma annabi wannan to me yasa annabi bai kashe shi ba kawai zauna lafiya kuma annabi bai gaya ma kowa ba sai wa kuma Ali bai san wannan ba kun manta maganar da sayyidina Ali ya faɗi lokacin Umar yana kwance yace shi kuwa babu mutumin da yake fatan ya haɗu da Allah da irin aikin shi a ranar kiyama irin wa irin umar Allah wannan bayani ga karanta majmu'u mu'allafati Sheikh Muhammad Malullahi ɗaya daga cikin marubuta ne kuma shehunnan Shi'a a juz'i na bakwai shafi na 132 a cikin littafin kaburat kalimatan takhruju min afwahihim na alhassan as a shafi na tara malin yace hatta walaqad sami'tu min ahadin ayatihim yace kun ganin nan na ji wannan maganan daga ɗaya daga cikin waɗanda suke malakabi da ayatullahi shi yasa yace min ahadi ayatihim ɗaya daga cikin ayoyinsu la lahi ba dai lahi ba sai dai ayatihim shi yasa gada sai ka ce ayatuhum al haka yake cewa ba za ka ce lahi ba don kuwa laisa bi Allah ya sa mu dace mala yace alladhina hum ru'usul kufur wanda wannan daga cikin ayoyin nasu yana daga cikin ru'us jigogi da jagororin kafirci sami ituhu malamin ya ce da kunni na Najibi uzni ma huwa ya kolo alal mulhidil aljahannami yana faɗin magana akan wannan mulhidi ba jahannami abu lu'ulu atal majusi malin ya ce qatil shahid wanda ya kashe shahidin nan al'abid mai bautan allan nan da gaske umar bin al-khattabi radiyallahu anhu umar dan khattab allah ya kara mashi yadda ya ƙulu shi wancan ayan nasu yake cewa allahun shirni ma'a abi wai allah ya ta da shi tare da abu waliyun lahi wai abu a waliyin Allah ne wa ya ƙulu lahum din mai ƙaunan Allah ya ce masu amin mun gano wani da ke ku mun gani sai a ce wa ya ƙulu lahum aminu amin aka ce mashi amin yana addu'a ne ba eh Allah ka tashe su tare da abu lu'ulu a waliyin nan na Allah ɗan shi'a suna cewa mai amin mu ma ya manzo Allah mun ce amin inda tare da abu lu'ulu a ne ga fili faƙultu sun ce Allahumma la tuharrimhum min min talabihim haza ya Allah kakka haramta masu wannan abin da suke nema amin wa haƙƙi raja'ahum ya Allah ya ce ya Allah ka tabbatar masu da wannan fata nasu Allah ka ta da su da abu lu'ulu'a da su da duk wanda yake ƙaunansu da wanda yake ba su kariya da wanda yake ganin cewa su akan daidai suke ba kan ɓanna suke ba Allah ka ta da su ta da abu lu'ulu'a ga kwankwaso ga kwankwaso in za su ci duka su ci a tare hmm. yaro baka san wuta ba sai ka fada hmm. wa akhar yad'u wanda daga cin ayoyin nasu yana addu'a yana Allahumma hshurna ma'a bush wai su Allah ya tada su tare da bush Ko san dalili wai bush ne ya yaƙi sadan? cin da bush yayi abin da suke so to Allah ya tada su tare da shi amin ya Allah wa ma adara kama bush kai huko kun san wane ne bush haka za wallahi ladi la ilaha illahu ina muku rantsuwa da Allah in ji malam wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi sami ituhu ma bi uzni ce shi da kunni shi ya ji ba labari ba gani ka kurji faƙultu sanda na jin zan ce allahumma amin la tuharrimhum min hadha sharaful azim a wannan ɗaukaka mai girma allah kaka haramta musu allazi lunahu min ghairi kabir al'ana'i wanda da iznin Allah za su same shi ba tare da sun sha wahala ba kun gani a aiwa wani wahala da za su sha wannan in dai su tashi da bush ko da abu lo'olo a Allah ka bar su tare jifa bush din nan yana fara yi a duniyan nan amma jiyan da Allah ya jefa kafiri kundin tarihi ko tunanin shi ma ba a yi Allah kenan ka zubar da jinin bayan Allah haka siddin mutlaqan haka kawai Allah madaukakin sarki fa duk wanda ya taɓa jinin mumini ɗaya ko sai Allah ya dambala shi ko ya taba mutuncin musulmi ko ya taba dukiyar musulmi Allah shi kyauta mala yake cewa tara ma hadal jahal hmm, wai me kake gani ne dangane da irin wannan jahilci wa ma hadal gaba da irin wannan wauta da saunanci ka san sauna da sauna da shashasha da su da sakarai yan uwan juna ne shi ne a rubutun hausa ake cewa sauna kira mana shashasha in ka ga sakarai ku ta taho tare uwarsa daya ubansa daya. a cikin almara ta hausa aka ce matan sauna ne ko matan su ta ɗinka mai riga a iska sai ta sa mashi sai fito yana barazana aka ce wai ba wanda zai ga rigan yawa sai mai hankali to kaga shi da sauna da sususu da shashasha da sakarai su waɗannan ba su san me ake ce ma hankali ba ballantana mai hankali haka ya ta yawo huntu wai shi an mai rigan saƙi to shi sa da yake cewa ma hazal gaba kun dai gane sauna da shashasha da su su to in ga gadan shi a ka rike wannan in ana baka labarin in ga karanta magana jari ka ji wannan ko kana ganin mutum ya ce shi din shi ne ka ce la ashe zan mutu ba zan ga ban mutu ban ga su su ba ga ɗaya ya gani wallahi kun gano wannan da kyau ko ma da ce wannan wani irin wawanci ne alladhi waqa'a fi ha'ula'il aghbiya'u waɗanda wannan gabayan suka fada cikin shi aljuhala kuma tantiran jahilai min ajili maza wai ku ko kun san dan me suka fada cikin wannan bala'in laisa illa li hikidin wa karahiyya wa muhawala jazabin nasi ila batulihim duk sun fada cikin wannan bala'i ne saboda mummunan kulli da kiyayya da mugun nufi da ƙoƙarin. jawo mutane su rubta su a cikin ɓannansu almazmum ɓannansu abin zargi a shari'a likobihim ma fihi saboda mugun abin da ke cikin shi shi ne Allah yake sa suke ta wannan tuntuban harshen kuma za ka yi mamaki duk da wannan ɓannan ku suna na ciki yau da za a nuna maka irin tarurrukan da suke a lebanon da bahrain da iraki da iran inda suke taruwa da yawa sai kai mamakin ya aka yi Allah ya taɓa ta dama haka take duk yadda za ka faɗi gaskiya in ba Allah maɗaukin sarki ne ya taimaki wanda yake jin gaskiyan ya gane ya buba ba zai buba. shirya a hannun Allah take ba a wa'azin malami take ba wani ma san da ya wa'azin to sannan ne mutane suke ƙara fallon daji ce an yi ɗu ya ce ya dillu bihi wa ya hadi bihi amma wa ma yadulli bihi fa to kana ganin wanda aka yi ma wa'azi da alkur'ani ya ji to ka ji sunan shi Allah shi kyauta wa bana lahu shi'a fi iran kai al'amarin 'yan shi'an nan ƙara burin ƙasa fa yake yi ba su fatsaya nan ba har sai da su gina ma abu lu'ulu'a a ƙasan iran markadun yuzar aka yi mai wani katon hubari in ban ce hubara ba da yawa wasu ba za su gane ba gini aka yi wawa kekin gini kasan babu shi ɗanin duniya irin ɗan shi'a abun lu'ulu'a tun zamanin da umar aka je aka jefar da gawon kafiri ta wulaƙanta ta tuzarta can aka turbide shi kamar yadda ake turbide jaki amma wai a iran yanzu sun gina ƙaton mashhadi ana zuwa ana ziyara yuzaru wai abu lu'ulu ake kai ma ziyara ana sujjada a kabarin shi wa na ilaihi tafiya takakka suke yi irin na aikin hajji suna zuwa kabarin abu lu'ulu'a wai tabarraku bihi ana shafan jikin kabarin da aka ce nashi ne suna shafawa a jiki da fasakunsu ana ɗibo albarka wanda ba zai samu daman zuwa ba sai ba da wandon shi a ji a shafo mai albarka kun gano wannan da kyau ku? na shikiyar waharar mashhad wannan hubbara nasu yi zauru ana fa ziyarar shi min kaibalar iraniyin daga mutanen iran dukkanin ɓangarorin ƙasar suna zuwa wa talaqqa fihi amwal to kaji inda gaskiyan take in an ji kudi ake zubawa ake tara su kuma waɗannan da ke ganin su da nidi alkyabba kana ɗauka kamar mutanen kirki to kudin suke kwashewa suna rabawa wata ru'an da ayyukan ɗa'a mutum zai zo yi bakanci a wajen yana neman biyan bukatan sai zo kamar da dala dubu biyar dala dubu goma dala miliyan ɗaya sai ya zuba sai ga waɗannan sun zo da naɗi kamar mutanen kirki sai zo sai su kwashe sai su gaba da shi mun gano wannan da kyau ko waɗannan mutanen waɗannan ka rasa ma inda za ka je ka nemi albarka wai sai a kabarin abu lu'ulu a talmajusi la wa kadar ra'ayi to al-mashhad bi nafsi ba da ce kai ni fa da ido shi dan iran din ne domin ahalus suna iran sun fi kowa yawa fa yan shi a ƴan kaɗan ne duk inda ka ji iskanci irin wannan ta fuffuffuf kamar su kamfo alawa larabawa ka sai ta su kamfo sai ga ta cika buhun da take sai ka ɗauka gaske ne sai ka ɗauka da ita da buhun albasa din nauyinsa da to wallahi haka bata take za ka yaba tattu sun ta hayaniya da harguwa sun cika ko'ina da ruba sai ka ɗauka an gaje su ne majority wallahi su ne 'yan kaɗan matsalan suke da gwamnati duk wani malami na ahalu suna sun kashe shi duk wanda ya yi yunkura zai wani abu sai dai gude bar ƙasan amma akwai ahalu suna da yawa irin abin da 'yan shi'a suka zo sai ma musulmin najeriya kenan mu kun san Allah in suka tsira daga wannan karan Allah ya kiyaye abin da za su yi saboda sun halattar da jinin duk wani ahalus sunna da dukiyin shi da iyalan shi an gane saboda gare yahudanci da shi'anci ya gara kusan wannan bayani na tafi shi ne sai mala ya ce na gani da idona wa kanar wazaratul irshadil iraniya har ma ministry na ƙoƙarin wayar da kan mutane na iran kada ba shi rabbi tausi'ihi sun ba da kuɗi mai yawa domin a faɗaɗa wannan mashhad ɗin wata jididihi da kuma sabunta shi wa fauka zalika qamu bi tabi'i suratul mashhad ala kartatin تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتب har ma sun fitar da kati mun gano wannan irin wannan da izala ta yi a ce wani irin misali a ce credit card sim card haka ba sim ba credit charge card wanda za ka abin nan ka tura wannan wajen domin a samu kudin gudanar da wajen yadda ake tura mai izala irin wannan kudin domin ci gaban sunna haka ake turawa domin ci gaban wannan kabari na abu lu'ulu atal majusi har da yawa daga cikin 'yan shi'an kasan da masu na ba da nasu gudunmawa kai sai ba mu sani ba ko yana kaiwa ko yana zubawa a nashi asusun ne to lana dare Allah madaukin sarki ya samu dace wato kunji mawqif shaykh islam ibn taimiyya min rafida ai ba za a kulla wannan jawabin ba sai mun ziyarci ibn taimiyya mu ji zai faɗi dangane da 'yan shi'a littafi ne fi mai zaman kanshi a jitsin farko shafi na 275 kalar rafidi marubucin littafin ya kawo ce ɗan shi'a ya ce walamma wa'azat fatima ababakarin fi fadak yayin da fatima taima sayyidina abubakar wa'azi dangane da gonan fadak ya kamata za mu yi bayani sosai game da gonan fadak amma tana gaba za ku zo ku ji wai ita gonan fadak ɗin nan da ake ta magana waya take sannan ka san waye abubakar misalin abin da fa suke ko kamar yanzu ne dan tireda ya ya ce gwata ya cuce shi katan ɗan taliya sai ka ce wannan ko dai ya jayanci abu uku na farko bai ma san taliya ba ko bai san cuta ba ko bai san gwata ba dole sai an zarge shi da jahilci uku ko dai bai san cuta ba ya danganta cuta ga mai kamfanin taliya ko ma bai ma san me ake ce mataliya ba ku gani zai iya wa bai san taliya ku kun gani in ya san cuta to bai san taliya ba in ku ya san taliya to bai san wanda ya fi kowa kudi a afirka ba kuwa to shi ne abinda fa'in shiya suke cewa wai abubakar ya cuci fatima wai gonan fadak ku karanta littafin alintisar lissahabi wal'ad. ai a ciki ya kalubalance su da kalubalen da sai da su kai kar a ciki ce to mun ji ita gonan nan da ya dai da ya an shi kaddar ya an sha waye ba tana hannun gwamnati umar da ya zo suka ce ya ci gaba da cuta ko dan mukabala yake wani ne yake tambaye wani dan shiya ya zo na zagin abubakar da umar da usman sai ce wai kai da kake zagin waɗannan bayan allah wai mai suka yi maka ya ce gonan fadak ya ce to wayar an shi ta ce abubakar ne abubakar ya yi cuta ya ce kwarai da gaske macuci ne abubakar ya ce babba kuwa ce to to bayan abubakar wa ci gaba da cuta sai ce umar ne a umar bai ba da fadak bai ce bai bayar ba ya mai ya ce ya yi cuta kuma ya ci gaba da cuta ya ce kwarai da gaske macuci ne ce masha Allah bayan umar wa ci gaba da cuta ce usman yanzu usman macuci ne ce kwarai da gaske ya cuci fadag ya ce e kuma ya ci gaba da cuta ka ya ce to bayan usman wa ci gaba da cuta sai ya shuru bayan usman wane ne khalifa kuma gonan fadag ta koma hannun shi ya raba shekara nawa idan ka ɗauki wancan kalmar ɗora ta akan ali bayan aluwa ya hau karaga hassan hassan ya raba fadak a immansu goma sha biyu da suke lissafa ko wanda ya raba gonan fadak Kullum abu da Allah kun gane wannan waɗannan karatu da irin waɗannan bayanai da irin wannan baɗi shi ne fa suna sunna suke nema a yau ba wani hayaniya ba da Allah jama'a ahalu ya gamsu a zuciyar shi na bin annabi ne sannan a bashi kayan aikin da zai rike idan makiyin annabi ya taso mai ya san yadda zai kwantar da shi amma kawai sai ya koya maka manya-manyan zagi da cin mutuncin dattawa da malamai ka rike toron da ɗan shi a yi zo da horas guda saba'in to sai ka ce mi an gano wannan sai ka ce wayo burutai ai ba zai zo ba dama ai shi karo ɗaya da shi ake yi yanzu karin ya rage naku in kun yi karatu ku kare kanku in ba ku yi karatu ba ku ku yi ta shirme ku yi ta shirme har waɗanda suka yi karatun da gaske suka lalle lungunan ilimi suka san a ƙa'id da mustalahu tarih irin waɗannan abubuwan su janye jikinsu daga gare ku ran da masu muguwar aƙida su gane mashirmanta ne suka yi saura allah kaɗai sa abin da zai faru ta gaya muku gaskiyar al'amari allah shi kyauta wai fatima ne ta zo tema abubakar wa'azi ta jami'in nasti a kan fadak kuma fadak ɗin na wata fadama ce ba za mu zo mu tattauna ta kuma ma hatta da girmanta ma shi sa na buga misali da ka fahimci wane ne abubakar abubakar talaka ne e shi ne na buga maka misali da ɗangote da katan ɗin taliya ko ka ce wa dangote ya cuce ka buhun siminti wanda ina da yaƙini bai san adadin simintin da yake yi ba an gani don dangote ya baka siminti trailer dubu daya bai san ya baka ko ya sani a cikin dai dukiyar da ya mallaka sai ka ce dangotin ba cuci ne a ce me maka wallah ya cuce ni buhun siminti sai mu ce to kaja ya ci abu uku ko dai baka san siminti ba ko baka san dangwata ba kuma baka san cuta ba shi yasa aljahalu shine taswiri shay'i ala gaira haqiqatihi fil waqi ka suranta abu bayan da yake ba shine jahilci an gane a ce mutum ya mike ka ce zakara ne to kai jahilin abu biyu ne baka san mutum ba ko baka san zakara ba dole baka san su bane kawai sai ka gaya mana menene su Allah ya sawwaka to shine sai mala yace kataba laha kitaban biha wai sai abubakar ya ɗauko takarda sai rubuta ya ce a bar mata fadak din saboda ya ji wa'azi wa raddaha alaiha sai maida ma gonan fadak kun ji ƙarya ko to yanzu sai mu ce ala fardi sihati ma qalu to yanzu ku me sauke zagin Abubakar tunda dama rikicin ku wannan lambun ne kuma an bayar na rantse da alkur'ani ko ciyawan fadak na Abubakar bai ba Fatima saboda annabi ne ya gaya mai su ma'asharul anbiya bar ku ji ka'idan wakafi jama'a kafin mu zo wajen dan dole ne sai mun muku bayani akan wakafi ya ake da dukiyar wakafi saboda ana cutar da al'umma waɗanda suke da haƙƙi an gane kuma in na zo zan yi wannan bayani zan kira sunaye mai ƙarara ba zan ɓoye sunan kowa waɗanda ake cutansu mazansu da matansu ba ko ba zan ɓoye sunan masu cutan ba zan fito ƙarara duniya ta ji duk wanda bai mashi ba ma haɗa gaban alƙali a shirye nake akan wannan kun gane wannan da kyau ko kuma an kusa idan aka yi wakafin dukiya irin wannan ƙa'ida shi ne waɗanda suke famili na wanda aka yi wannan wakafin a cikin dukiyar suke rayuwa duka dukan familin ɓangaren uwa da uba duka balantana mata da 'ya'yan wanda yi wakafin annabi da yi wakafin dukiyan shi da shi da annabawa to familinsa suna rayuwa ne a baitulmalin gwamnati komi nasa na ake masu idan aka samu wani malami ya kwashe majority dukiyan shi a ka'idan musulunci ya bayar cewa a yi ma'addini hidima to family shi suna komawa karkashin dukiyan ne su duka sarayu da wanda ya bi da wanda bai bi ba in dai musulmi ne da wacce ta yadda aure ta da wanda ba ta yadda ba duka za a ɗauki nauyinsa ciki ne shi ne ka'ida kun gano wannan da kyau ko kuma wannan maganan ba zan muku da baki ba da shi zan zo zan muku su macutan sun san ko ni wane ne wajen kawo dalilai da hutsu sun sani kuma ba zan muku magana da ka ba zan zo da kalla muzakkira mai shafi hamsin Ko mun daren dadewa sai mun karance ta duka don ku sani kuma a yanzu ma ku yi ta bishara cewa za a yi an gano wannan da kyau ku ya ake da dukiyar wakafi kuma wa ma tukuna shari'a ta ba damin ya rike dukiyar wakafi shin wakafi ma tukuna adadin nawa ake wakafi da shi waɗannan abubuwan sai ne magana kansu kakaf in aka yi da kaza ga hukuncin shi aka yi da kaza ga hukuncin shi aka yi da kaza ga hukuncin shi kuna fahimtar wannan shi sa ku yi bishara ku yada wannan alherin ko ina za a zo za a yi kuma a wannan ajin za a yi shi don za mu zo magana kan sayyidina umar da sauransu me suka yi mai musulunci suka faɗi ba ta haɓoye wannan ba ko waɗanda ake cutar da rayuwarsu suna raye akwai wanda ake cutar da shi bayan yaransu. sau da ƙa'idan ne in kai haka to waɗanda kake ɗaukan ɗawainiyarsa sanda suke raye za su koma ƙarƙashin wannan ne da irin wannan ɗawainiyar duka ba duka ba wai ana masa alfarma ba ne don wanda ya ce na alfarman ka tambaye shi da kudin uwarka kake daukar alfarman ba wani maganar boye-boye da kudin uwarwa ake yi da ko kai ka bada kai jama'ar annabi in muka yi shuru ko dukkanmu ba za mu tsira ba in muka je lahira allah ya tuhume mu mafi karancin abin da za mu shi ne mu faɗi gaskiya ko mu ce ya Allah mun fita shi ne mafi karanci alantana mu muna da abubuwan da za mu yi da ya wuce wannan an gane wannan da kyau jama'ar annabi ba ka yake ba mu muna rayuwa muna addini ne ba ku ba ku da dame mu ba suna ya dame mu yanzu wannan da kuka tare a nan wajen akwai wanda aka aika mai da kudin a caba ya zo nan eh wani roƙo ne ba kwaye karatun nan musa an sa kowane sama ana ji muka ce me yau muka sa ansa kowa Allah kaɗai san adadin ma za su zo haka ne waɗannan abubuwan dole ne mu fayyace ma al'umman annaba gaskiyan al'amari don kasu mutu cikin ruɗani Allah ya raba mu da ruɗani sakamakon ƙorewar lokaci za mu saurara a nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum